أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na annur da gidan nan abuja don tafsirin ƙur'ani bisa ga horewa da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani a daidai da kuma aikata daidai din muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gidan dogo samanta ƴaƴa, kasanta ƴaƴa, tsakiyanta ƴaƴa. ya samu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da ake karban kyawawan ayyukansu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala addu'o'i da muke yi kyawawa Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana Allah ya ƙara wa ƙasar mu albarka da arziki Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da mu a ƙasar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin biyayya gare shi a ƙasar mu dukkan fitina ko musiba Allah subhanahu wa ta'ala ya kun tun kuɗe daga ƙasar kasar mu dukkan bukatun mu na alkhairi a ɗaiɗaikun mu ko a dunkulen mu Allah subhanahu wata'ala ya biya mana waɗanda suke da kuncin rayuwa Allah ya sauwake musu ta hanyar halal waɗanda suke da juna Allah ya sauke su lafiya waɗanda suke da wani kalubale gaba gare su Allah subhanahu wata'ala ya sauke musu waɗanda ba su da lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya a shugaban kasa Allah subhanahu wata'ala ya kara masa lafiya Allah subhanahu wata'ala ya kara masa lafiya Allah subhanahu wata'ala ya kara masa lafiya نسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيه نسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيه نسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيه نسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيه نسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيه نسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيه نسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيه dukkan مرسى لاتيا mu سبحانه وتعالى يباس لاتيا يوم ikon Allah za mu tashi kan darasi na takwas a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas idan muka hada da darasin bara mun yi darasi nawa ke na cikin suratul bakara bara darasi nawa aka yi ashirin da bakwai yanzu an yi ashirin da bakwai haka ne ko? yanzu kuma an yi guda takwas in an tara ya zama nawa ashirin da bakwai ga takwas ya zama talatin da biyar to a cikin darasi talatin da biyar da ikon Allah za mu tashi akan daidai aya ta saba'in da shida Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon dacewa ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama a wannan dan uwa na da tambaya yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya taimaki malam ya kuma ƙara masa ilimi mai albarka amin tambaya ta shine ce sharhi na arba'una nawawi wanne ne nawa na malami yake da sauki da ya dace da nema sannan kuma sheikh marigayi muhammad shangibi yana da tafsiri kuma me sunansa yana za a iya samu na sharha na arba'u da nabawi kuka sani harama ne ka sani menene sunansa to akwai jami'ul ulum wal hikam na ibn rajab rahmatullahi alai A sharha ne da ɗaɗɗe kuma wanda yake da saboda ya girme mu duka nan har da iyayenmu da kakannin mu tun da ya fi shekara ɗari bakwai ga-ga <laughs> eh, ai ya girme mu go akwai kuma sharha na ibn usaimin rahimahullahu ta'ala bangaren sauki da kuma saukin istinbati ya fi sauki ga ɗalibin ilimi amma bangaren daɗewa da kuma kawo wasu ka'idodi da yawa da hakika na Ibnu rajab har yanzu tafsiri ne da ake itibari da shi tambaya akan shangidi rahimahullahu ta'ala iya da tafsiri aina ta fara ko a darasin bana menene sunan tafsirin sa na'am abwaul bayan fi ibahil qur'ani bil qur'an abwaul bayan fi ibahil qur'ani bil qur'an tafsirin qur'ani da qur'ani kenan kamar yadda muka sani da ban wajen tafsirin qur'ani akwai matakan yi matakin farko shine tafsirul qur'an bil qur'an a wani kaulin malamai na biyu kuma suka ce tafsirul qur'ani bis sunna na uku tafsirul qur'an bi aqwali sahaba wa tabi'in na hudu kuma tafsirul qur'an bil lugar arabiyya amma fahimtar wasu malamai suka ce a na farko da biyu suna tafiya gwame ne shine tafsirul qur'ani bil qur'ani was sunna saboda Allah subhanahu wata'ala ya ba da haƙƙin fassara qur'ani wa annabinsa ne ba sai a rasa tafsirin qur'ani da qur'ani ake ta mai sunna tace ba sai dai a ba ma tafsirin qur'ani da qur'anin da kuma sunnan a wuri daya saboda wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim aka ce mun saukar maka da abun ambato shine qur'ani don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar da wannan Sheikh Muhammad Nasir rahimahullahu ta'ala cikin littafin sana manzilatu sunna fil islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil qur'an sunna littafin shine matsayin sunna a musulunci da bayanin cewa baka isa kai musulunci ka ce ka wadata da bin sunna ba dole sai ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai musulunci bi ma'ana duk musuluncin da aka yi ba bi annabi ba cewa cewa kai ba musulunci ba ne in dai musuluncin za a yi dole sai an yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya to da ka tafsirin ash-shankidi rahimahullah shine abwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an a wurin tafsirin qur'ani da qur'ani kusan shine sahun farko a gaba a duniya amma asalin dan murtaniya ne nan wani gari shankidi amma ya je saudiya ya karantar ya yi rayuwa a can ya karantar a jami'a ta musulunci ya yi tafsiri a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har allah subhanahu wataala ya dauki rayuwarsa a can shekaru da na kaman bare da nake jami'a ta musulunci nasu akwai ƴaƴansa ba da suke karanta wayan ba a jami'a din su ma sun zama malamai sun gaji babansu bahaushe ya ce wai can ɗaya gaji sai ya gaji babansa ba zan faɗi wa kalmar ba ni <laughs> sai Allah ya rufa mana asiri ana samun tafsiri mai iyawa ko Abuja a nan za a iya samu na tabbatar da akwai bookshop na addini da dama a Abuja sako wanda wanda uwa ma ke mun complain kwanan nan za a kawo takardu masu tsada manya manya na ilimi sai a kasa a rasa mai tsaya wanda wannan ba daidai bane da ƴaƴan ka tashi su gaji sidin shirme a gidanka ko ba za ka iya karanta ba gara ka musu maktaba ta takardun addinin musulunci ko ba ka iya karanta ba akalla dai a gidanka a ce ka mutu ka bar laburari na musulunci ya akwai alheri a ciki a cikin ya'yanka da jikokinka wani da ikon Allah sai ya tashi ya amfana da wannan to shi yasa ko da ba za mu iya ba to a gidanmu ya zama akwai takardun tafsirin Qur'ani ana shigowa a ga Qur'ani gashi nan tun daga tafsirin Radul Azhar wanda yake dan Najeriya ne a gan shi a gidanka a ga irin su abwaqul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na shaykh rahimahullah su al-jami da akamil qur'an na abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alayhi. irin waɗannan sufatuhul qadir na Imam shaukani rahimahullah duk waɗannan muhimman tafsirai ne da dace zama a gidanka an samu takaddun hadisai bukhari muslim abu da tirmidhi nisai ibnu majah ga na turancin yanzu duka akwai a hada duka a cika laburari da shi akalla ko baka karanta ba wani a gidan zai zo ya karanta danka da haka zai koyi addini mutane da dama sun zama malamai da fadayin addini saboda sun samu takaddu da suka gada a gidajensu tun suna kanana suna kiriniyar ɗauka suka fara karanta karantarwa fara koya har suka je wajen malamai suka koyi karatu wannan yasa akwai alheri ko da ba za ka iya ba da ka tashi ka bar musu asatirul awwali da yawa da wasu takaddun da sun yi expiring gara ka bar musu wanda ba sa expiring su ne takaddun addini babu zamanin da za a je a ce sun gama aiki ko sun tashi a aiki a kowane zamani qur'ani da sunna ya dace da zamanin wannan qur'ani shekara 1400 da yanka aka saukar amma an karanta wata ayar da kake jin bata dace da zamani ba sai dai ba fassara maka daidai ba amma so daga nan har karshen duniya babu time da za a je a ce qur'ani wai bai dace da duniyar ba don wanda ya saukar da qur'ani shi yayi duniyar shi yayi mu ya ba mu qur'ani a matsayin divine manual da za mu yi aiki da shi mu rayu a duniyar mu je mu shiga aljanna sa da ya turo kuma shi ya fi kowa sanin qur'anin kuma shi ɗin ma Allah yake shiryar da shi yake isar da sakon gare mu haka ina mana wasiya da mu dage a gidajen mu mu rasu mu bar takardu addini da wanda muka karanta da wanda ba mu ba insha Allah ta'ala za su zama masu alheri ga al'umma gaba daya Allah ya sa mu wani lafiya assalamu alaikum malam me hukuncin matar aure ta aiki a ma'aikata Allah ya kara wa malam imani da mu gaba daya amin matsalan aiki na mata musamman a kasashe irin namu magana mafi inganci matsala ce khilafiyya shine matsala ce da malamai sun kara wa juna ilimi akwai wanda za su gani kada a yi akwai wanda suke iya ga babu dama za a iya yi a koda yaushe akwai wanda suke ga za a iya yi amma da sharuɗa to waɗanda suke ga za a iya yi da sharuɗa su suka fi zama aqrabu ila sawab fiye da wanda suka ce haramun ne kwata kwata a yi kuma fiye da wanda suka ce kawai a aje a a kowane sharadi babu bukata kawai ta je ta yi amma akwai da suka ce ya halatta ta yi amma sai an cika sharuɗa gabanin a ba ta iko ta yi in mun duba fatawal mar'al muslima juz'i na biyu shafi na 881 an yi bayani gamshashe akan irin ka'idodi da ya dace mace ta bi ya zama shin aikin gwamnati ya halatta gare ta ko bai halatta ba shin aikin kamfani ya halatta gare ta ko bai halatta gare ta ba aikin mace fita ta yi idan muka dauka yana halatta da sharuɗa amma bai zama irin na namiji ba saboda shi da namiji an wajabta mar sai ya ciyar da iyalinsa sai ya nemi muhalli sai ya nemi makarantar 'ya'yansa kaga shi ya je yayi wajibi ne saboda mas'uliya nauyin da Allah ya dora masa saboda an rijalu qawwamuna anan nisa to wannan nauyi yasa ya fita ya nema wajibi ne ko yayi kasuwa ko yayi noma ko yayi sana'ar hannu ko yayi aiki nasa wajibi ne na mata kuma yana iya zama wani lokaci bukata ta sa ka yi wani lokaci kuma ta zauna a gida idan muka duba aya ta 33 ko cikin suratul ahzab ta gaya mana wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula shi yasa malamai suka ce al-aslu shine an tabqa al-mar'u fi baitiha in al-aslu ne asalin shine mace ta zauna a gida ta kula da gidan shine asali dalilin wannan kuma shine muna kaman kantar da aikinta yanzu duk aikin da za a duniya akwai aikin da ya kai kula da tarbiyyar 'ya'ya a gida ni dai ina da yakinin duk inda zan je ne aiki a duniya babu aikin da ya kai tarbiyyar 'ya'yan da na haifa a gidana sai aka ba wa iyalinka wannan nauyi a hannun ta to ashe aikin nata yafi na kowa yanzu ba mata suka tarbiyyantar da mu ba ba su suka haife mu ba idan da ba su tarbiyyantar a gidan ba za mu zo mu zauna ne bayan ba aran ma fa da yake a qur'ani fa da yana gidan goge yanzu ai tarbiya ta sa ya zama haka haka ne su kula ga wannan wai sai mata su dauka wai wai an kaskanta da su an ce su zauna a gida zama a gida ki yi hidimar gida duk duniya ba aikin da ya kai daraja kowane mutum daga gida aka same shi kuma duk wanda ya tashi a rayuwarsa bai da gida da zai ce ga gidansu an tarbiyyar da shi a cikin al'umma bala'i yake zama to sai a za a waye gari a ce wai wacce take kula da ai ta dauki ciki ta kula da cikin ta haifa ta shayar ta dafa abinci wa mai gida da ɗayan ta musu wanka ta koya musu bismillah ta koya musu fatiha ta koya musu shiga banɗaki da fita cin abinci da wanke hannu shan abin sha da kammalawa da addu'o'in kwanciya da yadda ake sa tufa da yadda ake kwabewa a musulunci da yadda ake magana kuma sai aikin ta ne har ta ɗauka an walakan wala yake kai wannan ai babu aikin da ya kai wannan bare an ce a walakantar saboda duk wanda ba a masa wannan aikin ba bari zama kowa ba a cikin al'umma dole sai shi yasa ake cewa wai kalfa kulli rajulin imra'a duk wanda kaga an tsaye da shi an ce wani namiji ne tsayayye ne ba ko ta mace a bayi ta gabanin ya zama haka inda haka aka yadda shi a bakin rijiya ba zai zama haka ba wata baiwar Allah ta sadaukar da lokacinta da iliminta da karfinta da kula da shi ya zama abin da ya zama su kula ga wannan kar mu dauka wai zaman gida wai kawai zaman gida take ba kawai bane duk aikin da zaki je ki a waje babu wanda ya kai kashi dai cikin darin wannan shi yafi komai muhimmanci kuma ko kai da ka fita idan gidan bai zama daidai ba ko ka je nemo abincin kana nemo gidan halaka ne sai dai a ci a gidan kuma a saba wa Allah wanda kuma ba haka ke bukata ba to da haka tunanin da muke da shi wai kawai zaman gida take wannan ba daidai bane ƴaƴan da ake kula da su take musu tarbiya in suka zama na kwarai to ba ta da wani aikin da ya kai wannan duniya da za ta yi gaba malamai suka ce mace na iya fita da sharuɗa kaman guda bakwai ta yi aiki na farko shine an tafuna muftaja ila al'amal ya zama tana da tsananin bukatan aikin misali miji ya rasu ya bata ba ta da wanda zai ta abinci tana da yaya za ta kula da su ko kuma mijin yana nan amma bai fahimci addinin da zai dauki nauyinta ba ko kuma yayi duk kokarin da zai neman Allah bai ba shi ba ita kuma tana da dacewa wajen samu to sai zama akwai bukata da yasa za ta fitar amma ya zama za a miki dinki za a shayar da ke a tufa da ke a baki wajen zama ki komai akwai bukata sai kin fita ai sai ki zauna kamar wata basarakiya ai shine gimbiya da shine mulki ki ciki sha ki kafa da kan da yake kunna talabijin ki jo abi ki ce Allahu akbar ai shine sarauta ba sarautar da ya kai wannan shine asali da kake kenan kin isa a gida kike zaune sai dai aje a nemo a kawo in an ka kike to Allah ya albarka kenan sai na biyu malamai suka ce ayyakun al'amal munasiban li tabi'atil mar'a ya zama aikin da za ta yi ya dace da irin aikin da ya dace mace ta yi kamar mace in ta zata karanta likitanci ya halatta ta yi aikin likita ya dace da yanayin cikinta akwai matsalolin mata da babu wanda ke bukatar namiji ya duba matarsa sai ya wata mace idan kowa ya ce matarsa na gida ƴaƴanmu na gida ba wanda za ta yi medicine wa zai duba ƴaƴanmu da jikokinmu da iyalanmu kamar a akamril kamar nursing in mace ba ta karanta ba wa zai yi kamar education bangaren tarbiyya na addini idan mace bata karanta ta karantar a nursery da primary ba su a muke za su tarbiyyantar duk da ka ba namiji karantar da nursery barna ake yi daga yaro ya ki tsari sai malami ya gudu ajin sai fita neman mace da Allah ku zo akwai wata a nan wurin a nemo ta kula da shi amma mace ko ba ba bane idan ta yi fitsari ko bayan gida baya ba tare masa da hankali amma kai danka ne ana yin bayan gidan a falo sai ga duk karu ne ina take ne dala dubu sai ina take sai sai ka rike shi a hannu yadda ka san wani bara waɗanda ka wai kada ya motsa ka sa sai an je an nemo ta amma tana zuwa sai ga cikin takaitaccen lokaci ta yi mai an dauke shi an wanke an canja famfa ko an canja wando an goge wurin aminci ko sai ga wurin ya ba kawan ba anan aka yi ba amma in aka barka da wurin ba za ka iya ba kawai yayi bayan gidan ka zo ka ɗebe ka wanke shi ka canja ba za ka iya ba dan ba aikin ka bane to kaga mace za ta yi karantar nursery ko primary ya dace da yanayin halittar jikinta misali irin waɗannan shi yasa malamai suka ce ya zama aikin ya dace da aikin jikinta misali a baka tuka tirela ya dace da yanayin jikinta bai dace ba akwai aikin da bai dace da yanayin jikinta ba na uku malamai suka ce ayyafu da laysa fil amal ikhtilatan bin rijal ya zama aikin babu cakuɗeɗeniya da maza da ya wuce iyaka akwai haduwa da namiji da ake sauki a kansa ko masallaci ana iya haduwa kan hanya amma kar ya zama ta kuduwan ya wuce iyaka to da namiji yana tare da mace har zai san yanayin halittar jikinta har ta saba tana hutu gaban sa yana ji yana yi gaban ta tana ji kaga wannan alamar ya lalace to ya race ya zama babu dabi ya zama gaba ɗaya babu wani kusanci da maza da zai zama ya wuce gona da iri na hudu malamai suka ce kuma an sunan mar'a multazima bil hijabi shar'i mace ta zama fitan da take jikinta ta rufe shi irin yadda shari'a ta ce a rufe kuma in ta dawo za ta da a cikin yadda shari'a ta ce a rufe jiki ya zama wannan shine sharadi na hudu na biyar Allah ya fi kuna fi khurujiha irtikabil mahari ya zama kuma wajen fitan nata ba za ta je wajen neman kiba a samo rama ba kar ta je neman abinci kuma a je a fada wasu manya-manyan sabon Allah subhanahu wa ta'ala wanda bai dace ba na shida kuma Allah ya kuna fi khurujiha tabi lima huwa aujaba min dalik kada ya zama a cikin fitan nata akwai walakantar da abin da yafi wannan muhimmanci kamar tambayar da wani jiya mun a waya kenan mace ta tafi aiki ta kawo wata gida mai farfure nan ƴaƴanta zan amsa tambayar a cikin wannan shine sai ta ɗauko wata wadda ba ta da akwai Allah ba ko a wurin ta adadin Allah ya wuce ɗaya sai ta barta da ƴaƴan a gida dan wata ta je ofis. ita wannan take kula da su take dafa musu abinci da abin sha sai ga yara sun koyi rufe ido suna addu'a gabanin su ci abinci to kaga idan dalilin fita aiki ya sa tarbiyyar ƴaƴa ta lalace kaga ya lalace to idan zama a cikin fitan ba za ta zama ta walakantar da wani mas'uliya nauyin da Allah ya dora mata fiye da wanda ta fitan ba to da kula da tarbiyyar 'ya'ya ya fi duk abin da za a nemo a waje shi yasa a ka'ida haramun ne a bar mace a gida da ba musulma ba da yara ƙanana ka rika koya musu abubuwan da musulunci bai da shi ba ko da akwai bukatar reno na yara ba da a nemo mace musulma sai in akwai wanke-wanke ko shara ko wani abin da ya kama da wannan ko da musulman fa sai wadda ta san addini iya gwargwado ba kuma ta koya musu wani abu ya zama dai akalla tana da basic ilimi na addini za su iya karantar da su fatiha in sun za su shiga banɗaki da san yadda ake shiga addu'an shiga ta tofa ta shafa wa yara in za su kwanta da san addu'an barci irin waɗannan abuwa ya zama ta iya in akwai wanda babu sama ba sai ta da aikin da ya shafi kamar shara wanke wanke da makamanta sama ba tarbiyyar yaya ba idan aka ba tarbiyyar yaya da irin wannan yasa ya kasa kasar misira duk wanda yake yawo a duniya ya je egypt wurare da dama za ka je ba za ka ga akwai alamar musulunci ba abin da ya lalata shine matan suna aikin gwamnati sai suna kawo 'ya'yan mata yahudawa gidansu suna musu tarbiyyar 'ya'ya su sun tafi ofis sai a haifi ƴaƴa a gidan ita tana tarbiyya har ta saba da su har ita ma ta aihu har ƴaƴan su yi aure tsakani a samu ɗa balarabe musulmi matarsa ba yahudiya ba isra'iliya sai haga ɗan ya zama bangal habaru shi la ila ha'ula'i wa la ila ha'ula'i ya zama ai haka yake faruwa akai matakin da ranar juma'a zai je wajen ibada yayi ran asabar ma za ta kai shi ran lahadi abokanai za su kai shi ko ina yana zuwa to wannan kaga ba daidai bane shi yasa annabi yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi a hadisin bukhari da muslim duk dan da aka haifa a musulunci aka haife shi uwa da uba ke mai da shi ba yahudi ko ba majusi ko ba nasare ta wani bangare ta bangaren da basu ba su tarbiyyar da ta dace da shari'a ba na bakwai kuma Allah ya kura fi khurujiha fitna lil mujtama ya zama cikin fitar da aka babu wata fitina da za ta aikar wa society ya zama fitan nata ba zai haifar da fitina da yawa ba wannan akwai mata da dama da fitan suna iya zama fitina a wanda baya zama daga cikin Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ta'ala al-Albani baya karantar da mata me yasa yake yana tsoron fitina shi ba zai iya ba sai ya sa dalibai su ce akwai abubuwan da ba zai iya gudawa ba me dalili dar mafasid muqaddam ala jalbil masalih ba wai ba zai iya kare kansa ba ce akwai abin da bai so bijirar da kansa karantar da su wajibi ne kuma yana sa ɗalibai su karantar amma yace shi ba zai gwada ba don haka ko muhadara da sai dai suna jin sa daga nesa to kaga akwai abubuwa da na shari'a wanda ma halal ne amma akwai fitina sai a hakura don ma tarafi ba'adi fitna azaru ala rijali minan nisa kula ga wannan yana da matukar muhimmanci waɗannan sharuɗa bakwai ya zama sun cika gabannin ayi idan ba su cika ba to haƙura shi ya fi don kada a je garin neman giba a samo a samo jinya ma da mutuwa gaba ɗaya Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye Allah ya samu wanye lafiya in Allah ya kai mu gobe akwai tafsirin mata lahadi ko insha Allah ta'ala bismillah a jiya mun tsaya akan aya da Allah yake a fatad ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma min ba'di ma aqluhu wa hum ya'lamuna daga cikin su akwai waɗanda shin kuna bege Allah ya ce ko kuna burin su imani da ku bayan wani bangare daga cikin Yahuda suna jin maganar Allah sai su canja bayan sun fahimta su canja maganar Allah kuma alhali suna sani Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga canja maganar sana أعوذ billahi idza laqul ladina amanu Allah yace idan suka gamu da waɗanda suka yi imani su yahudawa qalu sai amanna mun yi imani wa idza khala ba'dhum ila ba'd idan sashin yahudu suka gamu da sashi qalu sai atuhaddithunahum bima fataha Allah alaikum yanzu za ku yadda har ku rika kuna tabbatar musu kuna kafa hujja kuna bayyana musu da abin da Allah ya bude a kanku na ilimi har kuna ba su fatan an su gane cewa addinin su gaskiya ne li yuhajjukum bihi inda rabbikum dan su kafa hujja da shi a kanku a wurin mahalicin ku afala ta'qiluna to ina hankalin ku yake ne wa idza laqu wannan bamiri yaqudu ila al-yahud wa idza laqu bi ma'ana wa kenan su yahudawa suwa al-mu'minin min as-sahaba idan yahudu suka ci karo da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune idza laqul ladina amanu wanda suka yi imani billahi wa rasulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadr khairihi wa sharrihi suna ga masu imani kalu sai su ce amanna mu ma mun yi imani da abinda da kuka yi imani ai mun yadda Allah ɗaya ne mu ma cikin at-taura ai ya faɗa Allah ɗaya ne sai su fara kawo hujja ai mun yi imani abinda da kuke faɗan nan gaskiya ne shine wa idza laqul ladina amanu qalu amanna da ku da mu ai abu ɗaya ne ba wani bambanci bayan nan wa idza khala ba'dhum ila ba'd idan sashin su ya wofanta zuwa ga sashi shine ya zama yanzu tsakanin yahudu da yahudu ne kadai shine sun koma gefe suna bijin ko suna temple suna gana irin nasu kalu hisu atuhaddithunakum bima fataha Allahu alaikum sai bangare zai rika kalubalantar da cewa yanzu za ku rika ba su labari da cewa Allah ɗaya ne kun yarda. bima fataha Allahu alaikum da ilimin da Allah ya budi da shi a kanku na kuka san annabi Muhammad gaskiya ne na cewa Qur'ani ku gaskiya ne na cewa addinin musulunci gaskiya ne shine me atuhaddithunakum bima fataha Allahu alaikum shine wato za ku riga garaje kuna gaya musu wato bangaren yahudu da yake da ɗaya idan ɗayan ya je gana da musulmai ce fa addinin ku gaskiya ne idan ya koma wajen ɗayan sai ya ce yanzu za ku je ku gaya musu gaskiya ne wanda yake nuna maka duk abin da kai na alheri wani ɗan barna sai ya kalubalance ka su sun tabbatar da Allah ɗaya ne suna komawa kuma sai aka bude musu ka kafin ka ana kalubalantar su waye ku gaya musu kun yarda da addinin su ai za su kafa muku hujja da shi me dalil li yuhajjukum bihi inda rabbikum za ku je ku tsaya da su gaba ga Allah gobe kiyama suna kafa hujja da maganganun ku akan ku ثم انكم يوم القيامه inda rabbikum takhtasimun saboda gobe kiyama da masu imani da mara imani ana tsaya gaba ga Allah ayi jayayya jayayya na farko ana yi da annabawa ba. annabi Musa alaihi salam zai yi da al'ummarsa annabi Nuhu zai yi annabi Nuhu zai Allah zai tambaye shi ka isar da sako ya ce na isar wanda Allah ya fi shi sani amma dan a masa adalci sai a ce ka isar sai na isar a kira mutanen annabi Nuhu ya isar da sako su ce wallahi mu ba mu ganshi ba wallahi ba ba zo mu da yi mu mun yi ta jira bai zo ba baka ga musu wallahi bai zo ya ga mana ba annabi Nuhu ya ce ban zo ba su ce baka zo ba ka san duk duniya babu ta mutum da ya kai wani na karyata ka kai ka san karya yake yake karyata ka shi ya san karya yake yake karyata ya kalli bayan gidan ka ce ba wallahi karya ne ba haka bane ya fi komai takaice kuma wannan kana neman gogagge gogaggen shedani to shine wanda ko kunya ba ji zai kalli kwayan gidanka ka san ana jin kunyan ido ke sa mutum ya ce maka no akan waya ya fi sauki da kalli idan ka ya ce maka no ya ce maka a'a kuna magana a waya ya biye me kalle daga sai gagara to babu karyatawa mai muni kai ka san ƙarya yake yi shi ya san ƙarya yake kuma ya san ka san ƙarya yake kuma yace ba haka bane shi sa Allah yace za a yi jayayya sai Allah ya kira al'ummar Annabi Muhammad ya ce shin Annabi Nuhu mu kenan shin Annabi Nuhu ya isar da sako mu ce ya isar me hujja ga ayoyi da yawa ga suratu nuh inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka ga ayoyi da yawa sai a kira annabin mu ya isar shi annabi nuku ya isar shine fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula shahida to mu muke shaida akan duk annabin da abin ta karyata shi tunda mu muka zo daga karshe mu kuma mun karanta a qur'ani an ba mu labarin annaban sai ya isar dan ga qur'ani ya gaya mana annabi wani ya isar annabi salih ya tafi zuwa ga samudawa ko wala kad arsalna ila samud akahum salihan ani ibudullah fa ilahum fariqani yaqtasimun annabi nuhu wa ila ah, inna arsalna nuha ila qaumihi an anzir qaumaka annabi hud zuwa ga ada wa ila adin akahum huda annabi musa wa idh musa li qaumihi qawlihi ya qawmi zkuru ni'matallahi alaikum annabi isa wa isqala isa ibn maryam duk waɗannan ga sunan sai mu ta kafa hujja muna sai ai qur'ani ya gaya mana sai mu zama mu ne yanzu alƙalai da muke kafa hujja Shin mun kafa hujja idan abu ya kai kolu sai annabi mai zo kafa hujja shine waji'ina bika ala haula shahida shi kuma sai zo ya ta shaida ta gaba ɗaya gaba ɗaya kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine za ku rika ce musu kunyar da Allah ɗaya ne kuma su je gaba ga Allah su kafa hujja da shi akan ku li yuhajjukum bihi inda rabbikum har ku je gaba ga Allah ai za su samu hujja su ce ai kuma kun ce Allah ɗaya ne dan za a je gaba ga Allah ayi jayayya ko ka isar ko baka isar ba za a yi jayayya in ka isar to gaskiyar ka za ta kubutar da kai in baka isar ba fa ba za ta kubutar da kai ba ke sa isar da addinin Allah ga wanda bai sani ba wajibi ne ka isar da addini da ilimin kan baka da shi kai da dukiyarka ko ka sai takardu ko ka ba da gidan rediyo ko gidan talabijin a isar da sabon addinin musulunci ko ka dauki nauyin masu shiga kauyuka suna kira zuwa ga addini amma wajibi sai kana da guduma wajen isar da addini ba zai taɓa yiwuwa kai ka zauna kamar aluja a sama ba babu ɓangaren da kake musulunci gata sai dai komai musulunci ya maka kai kana jiran sabil buɗe baki sabil sahur masallaci kana neman ruwan masallaci komai sabir qur'anin ma sabir kake ne ba kuma kai naka naka ne amma na sabir kuma naku ne anan ma har fada kake ba haka ake so ba ya zama wani zai taimaka maka amma kai ma sai ka duba wani guduma zaka ba addinin ya isa ya zama duk cikin albashinka cikin ribarka a kasuwa akwai wani dan abin da ka ware wannan mun sadaukar dan mu taimaka wa hidimar addinin musulunci Bani da lokacin zuwa kauye awa, amma ga dan kuɗi zan bayar a rika zuwa wannan ya wadatar zan rika taimaka masu yi zan ɗauki nauyin malami da kai shi gari kaza ya karantar da su a a kauyen garin ku ne ka kai wani malami garin ka masa albashi a ba shi daki ko gida ya zauna a rika ba shi naira dubu arba'in dubu hamsin a wata ya yi ta karantar da al'umma a garin sai ga a cikin shekara biyar kauyen ku kowa zama ya san addini an waye ba za ka je kana sallah kowa yana kallon ka ba an yi magana ya ce ya zo da wata sallah yan abuja laifinka ne saboda kai ka zo ka koyi addini ka bari su ba fahimta ba to shi yasa dole zama in dai ana maganar addini muna da wata gudumawa da muke barwa duk kankantan don addini ita inda bai isa ba za su kama wajen shi inda kuma a wurin mahalicinku ku ma fataha Allahu alaikum shine ilimi da gaskiyan annabci da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine a tuhaddithunakum ma fataha Allahu alaikum shine gaskiyar annabi za ku ga musu annabi Muhammad gaskiya ne to saura kuma su je gaba ga Allah su yi jayayya da ku shine li yuhajjukum bihi inda rabbikum za su kafa muku hujja gaba ga Allah afala ta'qiluna shin ba za ku hankalta ba asalin afala taqiluna a hausance shine aina uqulukum ina hankalinku yake ne hankalin ya je yawo ne shine afala taqilun aina uqulukum ina hankalin yake ne wannan alif adat ne na istifham amma istifhamul inkari ana tambayan ka amma tambayar kalubalantar ka ake a cikin tambayar ina hankalin ku yaje ne ba wai yaba baka ake ba kuma tambaya ce ta zaman lafiya ba ina hankalin yake ne wanda yake nuna mana kenan addinin musulunci da masu hankali yake magana shi yasa Allah ta gaya shi afala ta'qilun afala zakarun duk wani menene saboda shi addinin masu hankali suke fahimta shi yasa duk hankalin mutum in bai da da Allah da ya ba Qur'ani ya kira shi bai da hankali inna sharra dawabi inda Allah summu bukul dina la ya'qiluna Allah yake ba su da hankali duk hankalin mutum dai bai da Allah da ya ba za ya ko wani dan nakasa a cikin hankalin nasa hankalin bai daidaituwa saboda akwai abin da in hankali ne kubutacciya ita ya gaya masa gaskiya ne ta za a ce duniyar nan Allah ba dai bane guda biyu ne ko uku ko biyar ko bakwai ko babu Allah kuma ake zaune lafiya ai ba zai taba yiwa ba an taba wutar lantarki babu nefa da suke yi babu wata abin ruwa ruwa bako ya kawo kansa duk duniya na ce babu wanda ta kuma kai ka yarda gidanka ya gina kansa ne ka sai fili mana ka jira gina kanka tunda komai da kansa yake yin kansa ai ba zai iya yiwa ba hankalinka na maka akwai Allah kuma Allah da inda guda biyu ne da an yi rikici lauka da fihi ma alihatun hadin illallah la fasadata da akwai wani Allah ba Allah ba a cikin samai daga sai da da sun lalace saboda wani Allah bai ce ai ruwa sai dai ya ce no ba za a yi ba kaga ga fitina ta uku ko wani ya ce za a yi dare wani ya ce a ba za a yi dare ba yau gaba ɗaya za mu hana tun da kaga babu conflict to Allah ɗaya ne ke sa komai yake tafiya normal amma duk inda aka samu shugabanni biyu ko akan mata ɗaya ne sai an yi rikici Kamar da kaga komai iya tafiya normal babu yajin aiki babu rikici babu fada babu yaki yake zama maka Allah da yake sarrafa duniya wannan hankalinka ya nuna maka haka kuma ko gidanka wani ya zo yace shine mai gida kuma iyalinka ta amince shi ma mai gidanta ne za a zauna lafiya a gidan abuwa za su zama normal za a yi sukun ranar a gidan ya shigo ya kulle gidan kana suke sai shi ma mijinta ne ta kalle ga da ce eh shi ma mai gida ne za a yi suhur ai ba za a yi suhur ba gida tsara ma za a yi sai ba za a yi ba suhur ma ba zai yi ba a gida kaga wannan abu mai sauki kenan to bare kuma wannan duniyar a ce Allah ba ɗaya ba ka yana masa ko ba a ja maka aya da hadisi ba Allah subhanahu wataala ɗaya ne wahdahu la sharika lahu shi yasa komai tafi normal na'am أولا يعلمون ya'lamuna shin ba sa sani annallaha lalle Allah ya'lamu yana sanin ma yusirruna abinda suke yi na sirri wa ma yu'linuna da abinda suke bayyana ba sani bane wannan ma istifhamul inkari ne wato tambaya ne na inkari na kalubalantar su awala ya alamu na shin ba sa sani annallaha lalle Allah ya alamu yana sanin ma yusirruna abinda suke koyewa shi Allah in akwai abin da yake sirri sirri to Allah ya san shi shi yasa yace ya alamu sirra wa akhfa in akwai wani abu da a duniya ya fi karfin sirri a ce shi to Allah ya san wannan abu to yasa duk abin da za a yi na sirri Allah ya sani ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو wa ولا خمسة إلا هو sadisuhum duk abin da za a yi tsakanin mutane biyu Allah sani Allah ya tsakanin jikin mutum da zuciyarsa Allah ya sani inna allaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharuna tsakaninka da zuciyarka alakar da ke tsakaninka da zuciyarka Allah ya fi ka sanin wannan alakar ka boye komai kar ka gaya wa kowa Allah subhanahu wataala ya sani kuma ya san manufar ka na cewa kar ka gaya wa kowa dan adam ake boye amma Allah subhanahu wataala ba a boye masa shi yasa duk abin da suke yi runa su je su buya yahudu su yi akan manzon Allah Allah subhanahu wataala ya sani yahuda sun fitar da fiyayyen halitta sallallahu da yawa a gidansu akwai wata take girki mai yahudiya hatta guba ta sa masa a cikin abinci sallallahu alaihi wa sallam to duk abubuwa na sirri sun yi sun yi sirri abu a kace shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da shi sun je temple su yi mitin a boye kar mu ci addinin sa gaskiya ne kawai mu ce ma ƙarya ne kuma da kace gaskiya ne ai kun ba da mu suna kalubalantar yan uwansu to duk wannan Allah ya ji a ga musu mun san kuna yi shi dan adam kake koyewa wa ma yu'linuna da abun da bayyana wa Allah ya sani ni ina magana da kai anan in ce me kace ka fara ce ban ji ba ni ne ban ji ba amma Allah yana jin me kake fada kaga ni da kai muna tare zan mika maka hannu mu gaisa ba na jin me kake amma Allah yana ji dalilin saukar da qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ka dalili ka san ba abin Allah baya sani mace ce khawla binta sa'alaba al-ansariya da mijinta aus bin samit radiyallahu anhu yana da zuciya ta zo yana zuwa ya ta dauko magana kawai ransa ya bace sai sai an ce alayya ka zahari ummi kawai sai kwatanta iyalinsa da mahaifiyarsa wanda wannan a jahiliya shi faru ya nemi kuma yi mu'amala da ta aure ta ce a'a ba za ka mun magana da asali shika bane kuma na yi mu'amala da kai ta aure ya kama ta da karfi ta fi karfinsa ta ce dan ita budurwa ne shi kuma dattijo ne ya tsufa ya gagara nasara a kanta ta fita ta daga wajen fiyayyen halitta tana gaya mar cutar wanda yake mata ya mun kaza ya yi kaza ya yi kaza ya ce ya kaula ibnu ammiki shaikun khabirun fattakillaha fihi yace haba kaula wannan dan naki ya tsofa da yawa cikin tsoron Allah a cikin sake tausaya masa yace manzo Allah abin yayi yanzu damuwa ta shine aure annabi ya ce to matsayin aure kan aika matsayin sa a jahiliya amma yanzu ba da wahayi kai. ba da wata mafita gare ki sai lokacin da Allah yi sadaka ta ce ya Allah ina neman mafita a wurinka menene masu aure na sai Allah ya turo mala'ika qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah na na aiki nake cewa a gefen daki da suke magana ni ban ji me take faɗa ba ban ji me fiyayyen Allah ke gaya mata ba maganga ina da jin alaman sauki amma bana na jin me ake yi ta ce abin mamaki sai Allah sai ga Allah ya ji ba a motsa ba sai ga mala'ika da wahayi shi Allah ya jama ni da nake wurin majami ake yi ba shi yasa duk abin da zamu yi Allah ya sani dan adam kake boyewa kowane aiki zamu yi kowace magana ka gane dan adam ana boye masa amma ba a boyewa Allah yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah wa huwa ma'akum iz yubayituna ma la yarda min al-qawl zan ya boye maka zaka ya boye mini zaka ya boye aran ma zai ya boye musu amma ba za mu boye wa Allah ba to koye mutum wani abu na laifi shirme ne matukar Allah ya ganka dan ba mutum ne abun tsoro ba Allah subhanahu wataala shine abun tsoro idan laifi zaka yi kar ka duba kankantan zunubin duba girman wanda ya samar da kai lokacin da babu kai duba girman wanda ya halice ka kar ka ce ai maka ruhi ne a'a duba wanda ya samar da kai babu kai din kuma yana ganin ka kuma ka saba masa bai dace mu yi wannan bai dace mu rika jin kunyan Allah subhanahu wa ta'ala ko dan kunya ya dace mu hakura da yin wani laifin da bai dace mu yi shi ba sai sa yace a ce musu awala ya alamuna shin ba ku sani ba cewa annallaha lalle Allah ya alamu yana san ma yusirruna abinda suke boyewa yahudu da duk wani maki musulunci abinda ke boyewa wa ma yu'linu da abinda suke bayyanawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sani kuma innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa yamkuruna wa wala wallahu khairul makirin duk abin da ake wa addini Allah ya sani abin da ake bukata mu mu yi daidai mu yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala zai bi mana kadun mu na'am minhum أميون la. daga cikin su ummiyuna akwai wanda ba su iya karatu da rubutu ba la ya'lamuna alkitaba akwai kuma waɗanda ba su sanin wani abu na karatu illa amani na ma'ana illa amani sai dai rubutu wa inhum illa yadununa su ba komai suke ba sai zato wa minhum daga cikin yahudu ummiyuna akwai wanda suke ummiyai kalmar ummi daga kalmar ummu ne mama in an ce ummiyuna sai a ce wanda ba su iya karatu da rubutu ba ana kwatanta su an ciro daga kalmar mama na ummu ne a larabci wato ana kwatanta su kamar wanda ke kan cinyar mamarsa kaga wanda ke shan mama zai iya karatu zai iya rubutu sai za ka ce musu ummiyai wato kamar wanda bai rabu da babarsa ba yana gadon baya idan ya je fitsari ma sai dai tsula idan ya ji yunwa sai dai ya kuka idan bai da lafiya sai dai ya kuka a rasa me ya dame shi ba zai iya bude baki ce ga sa ba shine wahalan jinyan yaro to shi zaka je su ummiyai ne in abin da ya zo maganar karatu da rubutu ne fala saddaka wala salla su kwata kwata wannan ba harkar su bane to shi Allah a cikin su akwai ummiyai kuma don Allah ya nuna mana mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da aka masa wahayi a ummiyai yake والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أصلي أمي ne amma ya zo shi da Qur'ani da a ɓangaren fasahar larabci ya zama gagara ba dau a duk duniya ba a yi mutane masu fasahar magana ba irin larabawa kuma har a yanzu babu yare mai fasahar zance da hikimar zance da balagar zance a duniya irin harshen larabci laraba a lokacin ba su da addini da bakin su shine jari in ka ji mawakan su na da kai ka san fasaha ta kai kololuwa haka bai musulunci in ka ji irin waken su Hassan bin Sabit kai ka san har a yanzu babu wani literature a duniya da ya kai na larabci in dai kaga wai goge magana ne haba in mutum bai fahimci larabci ba ji da ka suna waƙe Kaji ji malam yadda abun ka in ma kace akwai daɗi sai ta rage abin zaki kaji irin Hassan bin Sabit wa qala Allahu qad arsaltu abdan يقول حتى إن فأ البلاء شكدت به وقومي صدقوه فقلت ما نحب وما نشاء وقال الله قد يسرت جندا in ka karanta wato in ka san larabcin larabawa sai ka san har a yanzu duk wani yare maneji amma yare na hakika dan na wallahi shine larabci in dai wai ka ji yare ne da tun asali da madarar fasaha yake <laughs> to bare mu yanzu hausa ma da take da lalacewa hausa ma mu yanzu ai lalacewa take yi hausa wannan ne yanzu ke yan kaɗan ne wanda zai maka yanzu duk ba gashi lalacewa kana magana sai ka sa kalmar turanci wani lokaci sai an sa tukuna a da a gyara ba haka ake ta yi ba in ka bi ko irin mawaƙin hausa yanzu ai in ka bi za ka gaba wata fasaha ka kwatanta ma da wanda ba su ɗauki waƙe a sana'a ba irin su sa'adu zungu ko da irin su suka kwatanta za ka ga mawaƙan yanzu akwai saura ko da wai ake don ana iya gane fasahar yare a menene a waƙa gara ma da suka rasu a baya a cikin kana samun masu ɗan fasaha amma a yanzu da sauki ba na cewa babu masu fasaha sai dai sun yi karanci har yanzu ana samu waɗanda Allah ya muku baiwa ta wannan to ummi shine wanda asali ba karatu ba rubutu an kira shi da ummi saboda an kwatanta shi da mutumin da bai rabu da mahaifiyarsa ba wato yana shan nono wanda ke shan nono kuma haka ba maganar rubutu da shi da karatu in ma dauki alkalmi fara rubutu da nono a bakinsa kuma ya rubuta daidai ai kaga sai a fara tunanin wannan lafiya kuwa mafu tsayyib Allah ya ce daga cikin yahudu akwai ummiye kage yanzu mun tabbatar da ba dukkan yahudu ne masu ilimi ba akwai wanda ba su da ilimi na biyu a ayar baya wadda muka yi ta farko mun fahimci a cikin yahudu akwai munafukai saboda wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza tala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum kaga qur'ani ya bayyana cewa a cikinsu su su ma akwai munafikai a cikinsu su akwai jahilai tare da cewa mafiya yawan su suna da ilimi shi yasa aka kira su magdubi alaihim waɗanda Allah ya fushi da su saboda suna da ilimi suka bata da ilimin annasara kuma su sun bata da jahilci zaka ce wala dhalil su asali kaman kamar salil kimari ne ya habilu asfara amma al yahudu akwai ilimi la ya'lamuna alkitaba illa amani ba sa iya sanin alkitab a nan wurin a magana mafi inganci na malaman qur'ani shine ba sa sanin wani abu lalimul kitaba ba sa iya sanin ma'anan littafin at-taura ko ma'anan qur'ani illa amani sai dai rubutun wato za su iya rubutawa ko su karanta amma ba san ma'anarsa ba mafu tayyib za su iya rubutawa amma ba san ma'anar ba wato ka shi zai kwafa in ka ce karanta zai karanta amma bai san ma'anar ba yanzu za ka iya dauka ka dauki wani abu da wani yare idan aka yi har aiki da haruffan larabci huruful hijabiya ka iya karantawa amma ba dole ka san ma'anar ba ko ai aiki da haruffa na abcd za ka iya karanta amma ba dole ka san ma'anar ba to su suna daukar zafi su karanta amma ba sa sanin ma'anar ba shine la ya'lamuna kitaba illa amani za su karanta latest din harafi bayan harafi amma an kace ma'anan babu kama sanin himari ya hamilu asfara wannan ke tabbatar maka akwai jahilci da wannan malamai ke cewa asalin ummi shine wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma dalilin la ya alamuna kitaba kuma akwai ummi na biyu shine wanda zai karanta amma bai san ma'anar abin da ya karanta ba ke sa ko qur'ani ne bayan mun shagalta da haddansa to mu shagalta da sanin ma'anarsa saboda sanin ba dama kai aiki da qur'ani baka san ma'anarsa ba to shi yasa kenan sanin ma'anar ya fi muhimmanci akan haddace ba a san ma'anar ba tare da cewa haddace muhimmi ne to zaka kenan akwai waɗanda za su karanta a san ma'anar ba kuma har yanzu akwai musulmai da za su karanta qur'ani din zai maka kira'a mai daɗi kira'a mujawwada ya maka hakku ya maka warke ya maka kalun ya maka kaza kaza in ka sai ma'anar sai ya shiru ba zai fasara maka shi ba shekaru da dama muka yi a tsangayar qur'ani amma ba ma iya fasara wani abu na yi shekaru da yawa a tsangaya mun yi tilawar qur'ani ayi ta hadda amma ba maganar fasara mu a lokacin an ce mana ma fasarar haramun ne wai a fassara qur'ani haramun ne haka muka rashi da shi <laughs> amma za mu zauna mu rubuta allo mu yi tilawa tilawa ta hakika a haddace qur'ani mun haddace mu wanke mu rubuta daga haka ake duk abin da muka muka haddace sai mun wanke allo mu rubuta shi daga haka muka yi ta haddace amma mutum ya kammala ya yi shekaru amma ba zai iya fasara maka tura da qur'ani ba kayan da muka fara koyan kawaidi la ina ma na la khaliqu ba mahalicci sai Allah wala raziqu ba bi azza sai Allah aka ce haramun ne shi ba haka dai muka yi al-kafira ko al-imani muka ce sai mun koya da haka dai muka yi tazarci aka ci gaba da koya da a wannan aka wa'idi tukunna da irin tauhidin da ke cikin sa haka aka yi ta gurzawa <laughs> Allah ya rufa mana asiri to da haka illa amani sai dai amani wa in hum illa yadhunnuna kuma su ba sa komai sai zato abin da wani ke bayyana mana duk wanda bai da ilimi to addinin sa zato ne na'am duk wanda bai da ilimi to addini a zato yake <laughs> ma'anar zato shi ne abin da baka san ma'anar san hakika ba yanzu musulmi ya zama ya dan san wasu kalmomin larabci yana koyi larabci amma bai san qur'ani ba in yana fasara sai tsaya wata aya sai ce kai wannan fa kaban kaza ne ko kaza ne ni ba ina kaza ne sai zama tanki tanki yadda ka san Allah duna mun gidan yan nan gata ga kanka gaskiya in dai baka fahimci tafsirin ba kai ma kana haka wata aya amma karka ba an ka ga wa kanka shine illa yuzunun sai kaga wata arkana ta ko dai kaza ne malam ko kuma kazaji kai da kanka kana ta tanki tanki da wannan malamai suka ce zato ba ilimi bane ke sa qur'ani yace iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a zato bai amfani da kai zuwa ga fahimtar gaskiya shi sa addinin musulunci ba a gina shi akan zato ba aka gina shi akan ilimi na yaqini na qur'ani kuma Allah ya alƙawarin kare ingancin qur'anin da kuma sunna sunna kuma kace hadisin ma da bai inganta ba aiki da shi saboda me saboda dukkan hadisi mai rauni zato ne zato kuma ba zai taimaka wajen fahimtar gaskiya ba sai sa duk hadisin an ja sai a ce ya inganta wuri kaza ga isnadin sa in bai inganta ba kuma sai a ce to wannan a shi saboda ya zama zato saboda raunin sa kuma addinin musulunci akan ilimin yaqini ya ginu ba akan zato ba to da haka al Allah ya ce wa in illa illa yadhunnuna su ba komai suke ba sai zato Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi na hakika ba zato ba na'am فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم tabbata lillazina ga waɗanda yaktubuna alkitaba suke rubuta littafi bi aidihim da hannayensu thumma yaquluna hadha min indillahi sai ce wannan daga wurin Allah yake li yashtaru bihi samanan qalila dan su sai wani jin dadin dadin duniya kadan Allah yake fawailul lahum mimma katabat aidihim bone ya tabbata gare su da abin da hannunsu ya rubuta wa wailun lahum mimma yaksibuna kuma bone ya tabbata gare su da abin da suke aikatawa wannan aya ita ma ta a akan yahudu ne da kuma duk wanda ya koyi da irin aikin su a yau a cikin musulmai za ta iya hawa kansa don qur'ani ba ya takaita ya ba mu labari kawai tarihin su bane sai dai wai gani ga wani ya ishuwa ne. kuma in kai abin da suka Allah ba zai gagara jarraba mutum da abin da ya jarraba su ba Wailun a hausa mukan ce bole ma'anan wailun shine kaman alwuqu fil halaka wal khasara shine mutum ya fara cikin halaka akwai kalmomin da bahaushe ba cika dukan kirjinsa ba in ka ce wai don sai a ce bone ya tabbata wannan a kullum muke tafsiri jama'a ba sa fahimtar ma'anan in an ce bone sai a dauka ba wata azaba ba ce kalmar da ke dukan kirjin bahaushe da ba shi tsoro shine ka ce fa wai lullakum ko fa don ka ce sun shiga uku so duk bahaushe ka ce sun shiga uku sai ce hmm? haka ne ko ba haka ba to yi sa sai ka ce sun shiga uku wannan ita ce hausa tsayayya kalmar bone ya tabbata ban a tafsirin kana ce ga mai kallo lafiya mai wasa lafiya amma duk inda ka zo kai ka ce wal asr na rantse da zamani innal insana lalle mutum lafi kufur ya shiga uku sai ga kowa gyara zama ko mutum ne kalle kai ce da ka shiga uku wallahi sai ka ji gaba ɗaya numfashin ka ya dauke don kalmar shiga uku a wajen bahaushe babbar kalma ce to in ka zo fassarawa fawailul lil ladina sun shiga uku waɗanda yaktubuna alkitaba suke rubuta littafi shine a taura da suka gurbata ta bi aidihim da hannunsu yaktubuna alkitaba suke rubuta littafi da me yake rubuta littafi na da hannu ko ba a ce da hannu ba ka fahimta saboda ba a rubutu sai da littafi ko da kwamfuta za ka yanzu da hannu kake taɓa keyboard ɗin kake ɗaukar sa ko amma saboda fasahar kwani dan taukidi a nuna maka cewa ba a zalunce su ba hannun sai sa su a fitina sai aka ce bi aidihim min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an كثير Allah yake duk abun da ya faru gare ku na musiba hannu ke jawo muku mafiya yawan musibar da ke faruwa ga mutum hannu ke jawowa saboda zuciya ta kulla baki ya fara hannu ya aikata to hannun shi yake hukunci Allah yake sun mai kudu na haza min indin lafi su suka yi littafin amma sai su ce wannan daga wurin Allah yake kamar yadda suka canja a taura suka jirkita injila suka ce kuma wannan daga wurin Allah ne abin da ke nuna cewa sun yi ba ƙarya aka yi ba a mukaddiman takardun za ka ga an ce an yi wannan revised version ne duk abin da aka ce an yi muraji a sami ake nufi shine an yi ta hakikinsa an ƙara wani abu an cire wani abu duk abin da aka ce revised one wannan shine ma'anarsa an ƙara an cire shi yasa za ka ga ka ɗauki bugu wannan akwai aya kaza wannan babu wannan akwai aya kaza wannan babu wannan akwai sura kaza wannan babu kowa idan ya ce ga ayar da bata marba sai ya cire sai yadda ita sai a buga masa na sai ce mu wannan ya mana ayar da ba bukatar a cire ta sai a guntula wurin da ba a so in wata kalma ce sai a cire sai a replace da wata to wannan sai sa gaba ɗaya littafin ya canja amma mu yanzu qur'ani babu kalma ɗaya daga shekara 1400 zuwa zuwa aka canja ta ko ba ɗaya babu yadda qur'anin nan kake karanta aka sabai zuwa karanta shi shi yasa Allah yake summa yaquluna hadha min indillah sai daga ba ce wai daga wurin Allah yake kaga wannan shine asalin ƙarya shine asalin zuki tamalle mutum ya yi abu da kansa kuma ya jingina wa Allah subhanahu ta'ala Allah ya ce li yashtaru bihi samanan qalila suna yin wannan ne don su nemi wani samanan qalila ai awdan qalilan kawai neman wani abu na duniya yasa suka yi mafiya yawa abun da ke sa a juya wa addini baya ko a kibin dokar Allah malamai suka ce wasu abubuwa ne kamar haka na farko shine son matsayi na biyu son kuɗi na uku son ɗaukaka waɗannan abubuwan suna sa mutum ya gagara bin addini kowanne idan aka samu an yi kanci karo da aya da duniya sai ya ajiye aya sai ce ai dama la yukallifu Allahu nafsan illa aha lafiyar sa sai dauki wannan ayar sai hukunci da ita waɗannan su ne irin ayoyin da ake fita wani sai ce wai fata kullaha masadatu yana kan ta ba an ce haramu sai ce an ce fata kullaha ai a ga ta iya gwargwado wai shi yanzu masada ne yanzu wannan duk fitinu ne shi yasa Allah yake li yashtaru bihi ay li ya'khudhu bihi awdan qalilan dan neman wani abu na duniya suke yi duniyan nan ba wai abin da ke cikin ta ba dukkanin ta a wurin Allah ba wani abu bane Allah ya sa cikin hadisi na Imam Muslim rahimahullahu ta'ala sahihi ya ga wani dan akuya a yashi a bakin hanya matacce kowa ya rukiya sai ya matsa yana wari sai ce wa sahabbai wa zai sai wannan da dirhami daya sabai suka ce ni wannan ai ko kyauta ba ma bukatar sa annabi sai kalla sai ce wallahi wannan a wurin Allah ya fi duniya matsayi wannan musa na akwai ya fi duniya da kuke da mutuwa a kanta a wani hadisi na imam tirmidhi rahimahu Allah sahihi annabi ke cewa la saw la mawdu la mawdu sawti ahadikum fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha inda ɗayan ku zai ajiye bulala ko irin sandar mulki ta aljanna wanda tsawonta bai wuce mita ɗaya ba wajen zamanta a cikin aljanna annabi ya ce wallahi ya fi duniya da abin da ke cikin ta kawai wajen ajiye sandar ka da mulki aljanna ta fi wannan annabi ya ce za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya in aka sa shi a wuta na min sakan da yan aka ciro shi aka ce ka taɓa jin daɗi a duniya duniya zai ce wallahi bai taɓa ji ba saboda azabar wuta na second da ya manta da duk ni'imar duniya wanda ya fi kowa shan wahala a duniya idan ya bi Allah ya shiga aljanna idan ya shiga aljanna na min sakan daya in aka ce ka taɓa shan wahala duniya zai ce ba taɓa shan wahala ba ya manta wajen bulala kadai ko sandarka ta mulki a matsayinka na babban mutum don aljanna kowa VIP ne ba wani magana wai wane kaza a wanda zai bude motar wane wane direba babu kowa VIP ne in dai ka shiga aljanna magana ta kare to wajen da za ka ajiye sandar mulki ya fi duk duniyan nan da ke cikin ta da bankunan mu da da kudin da ke cikin su da zinare da ake saya da gwalagwalan mata da gidajen da ake na tinkaho ka shiga a sofar da bai maka gani so duk wannan fuka kasa kake da in ka je wata kasa kasar ka sai gaba a shekawanci ake shi ka je dubai ka je riyadh ka ga yadda ake gini ka je jidda ka ga abin mamaki ka je malaysia ka ga irin gini da suke yi wani lokaci sai ga gaba da sai kaji sai ga in ka da sai ga manyan gina gina kasashen ga sai ga sai ga sun zama boys quarter wallahi in ka je ka dade a makka da madina in ka dawo kana sauka a najeriya sai ka dauka duk airport din kura akai aka bude shi kuma in ka zo sai ga office sai ka ce wannan boys quarters ne sai ga za a yi ba haka yake ba sai ka dauka wai tafiyar ka abun ya canza kuma haka ka bar shi to wannan fa a kasar ka ma a ce ya fi najeriya da abun da ke cikin ta wajen ajiye sanda bare a ce duniya gaba ta. shi sa aka ce ita duniyar nan kalilan yar kadan ne kul masa'u dunya kalil wal akhiratu khairul liman ittaqa Allah yace duniyar nan jin dadin ta dan kadan ne amma lahira ita ce mafi alkhairi mai wanzuwa amma duniya mai ya ce duk fadadin duniya in aka baka shekara dubu daya sai ka daga hannu ka roki Allah ka mutu duk son zamanka akwai mutumin da ke indiya cewa yake mutuwa ta manta da shi shekararsa kusan 130 cewa yake mutuwa ta manta ta zo ban saki zuwa ya aka ta manta da shi a gaya mata wai rediyo ya tura gaya mutuwa fa ya gaji da zama saki zuwa har yanzu yanzu kana gani kana shekara talatin arba'in hamsin kana jin daɗi kana matsawa nan gaba kaɗan abincin man kaji ka jin nan sa akwai shekarun da an kaje ba dandano motar man kaji ga duk da ba ta sani da fikar na ice da fifa wallahi sai ka ji a wurin ka ba romanci da gishiri da babu dudde ne to duniya nawa take gaba ɗayanta kuma shekarun cikin ta gaba ɗaya nawa ne kwana ɗaya fa a wurin Allah shine shekarun duniya dubu sai an yi shekaru dubu a duniya to a wurin Allah sai a ce kwana ɗaya wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanan mimma ta'uduna shekarun duniya dubu shine kwana ɗaya 24 hours a wurin Allah wa wailun lahum mimma yaktubuna Allah ya ce sun shiga uku da abin da suke aikatawa duk wanda zai rubuta magana ya ce Allah ya faɗa ya shiga uku ko a yanzu ana yi a za su zauna su rika ba mata addu'o'i na karerai ana ba su kuɗi haka Allah ya faɗa bokaye da matsafa da 'yan sihiri sai mu sai shi ma malam ne mu kuma kasar mu ana san addini duk wanda ya rawa ne ya daura ya shaga da zauna ce malam ne sai mata su yarda sai a fake da addini sai a yi tsafi a yi sihiri a raba ta da kishiyarta ko a raba ta da mijinta ko a je a yi sihiri a ce a kashe mar gabansa ko a yi kaza da kaza wanda suke wannan sai ce wai Allah ne yake musu kuma da aljanu suke yi duka waɗanda cikin abubuwan da Allah yake bone da shiga uku ya tabbata gare su Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wani lafiya Allah ya gyara mana halayen mu Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare za mu dakata a nan insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم